الحمد لله الذي فضل بعض الشهور على بعض تفضيلا وزاد شهر رمضان عليها غرة وتهجيلا واصطفى من رمضان العشر ونزل القرآن فيها تنزيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لعباده مواسم الطاعات ليبتغوا عنده جنة وسلسبيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد مولاه حق عبادته وذلل نفسه لربه تذليلا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وما بدلوا تبديلا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الجليل والعمل بالتنظيم واغتنام هذه الأيام المباركة بثياب النهار وقيام الليل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب أيها المسلمون لقد شاء الله جل ثناؤه وتقدس أسماؤه أن يفضل بعض الخلق على بعض في المنازل والدرجات وقد خلق الله عز وجل البشر واصطفى منهم رسلا وفضل بعض الرسل على بعض كما قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وفضل سبحانه وتعالى بعض الملائكة على بعض كما قال جل جلاله والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس واختار تبارك وتعالى بعض البقاء على بعض فمكة أم القرى والمسجد الحرام أفضل من غيره من المساجد ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى وصفى سبحانه بعض الأزمنة على بعض فالعشر الأول من ذي الحجة خير أيام الدنيا وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان خير من ألف شهر وحسب هذه الليالي الأخيرة من رمضان شرفا وفضلا أن الله اكتفها بليلة القدر التي أنزل فيها القرآن قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقاع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة الله في هذه الليلة خير من من عبادة ألف شهر وفيها يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتها وفيها تقضى الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن سعيدا من وفق للعمل الصالح في هذه العشر وأصاب القبول في ليلة القدر ومن حرم خيرها فقد حرم إخوة الإيمان وفي العشر الأواخر من رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد, يجد في الطاعة ويجتهد في العبادة من صلاة وصيام وصدقة وقراءة وقراءة القرآن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من لا يجتهد في غيره وما كان عليه الصلاة والسلام يقتصر على نفسه في ذلك بل كان يوقظ أهله للعبادة كما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد معذره وأحيا ليلة وأيقظ أهله وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان كما كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن وتدبره وأخبر بعظيم العجر الذي يغنمه قارئ القرآن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أخرجه الترمذي عباد الله وتعسى السلف رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعضهم يقسم القرآن في كل يوم من رمضان وبعضهم كان يقسمه مرتين وبعضهم كان يترك العلم والمدارسة ويعكف على كتاب الله قراءة وتدبرا ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر المبارك أنه كان يعتكفها في المسجد اغتناما لفضلها وابتغاء لأجرها فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده فاقتدوا بنبيكم وأخلصوا لربكم واغتنموا أوقاتكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أيها الأحبة هذا شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبقى من أيامه ولياله إلا القليل فاغتنموا ما بقي منه بما, بما يقربكم إلى مولاكم من فعل الساعات واجتناب المعاصي والشهوات والإكثار من الصالحات ألا واغتنموا فضل الأوقات بالجمع والجماعات والزكاة والصدقات والذكر والاستغفار وسائر القربات عسى أن يكونوا ممن قال الله فيهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يحجعون وبالأسهار هم يسخرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم واحذروا التواني عباد الله والكسل فإنهما سبب للخسران وخيبة الأمل من فاته الزرع والبذار فما تراه يحصد إلا الحم والندما طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما وتقربوا إلى ربكم في هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة بخالص الدعاء والطاعة وصدق الرجاء وعليكم بالقرآن فإنه نعم الشافع والمشفع يوم القيامة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أخرجه أحمد يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد عباد الله لقد كان السلف رضي الله عنهم يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويسألونه ستة أشهر أن يتقبله منهم ولقد كان علي ينادي في آخر ليلة من رمضان يا ليت شئري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعذيه ومن أحسن منكم صحبة شهر الصيام فليكن ممن قال ربي الله ثم استقام ومن فرد فيه فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام وطوبى لمن سامه وخامه إيمانا واحتسابا وسارع إلى طاعة ربه وتاب إليه متابا عباد الله غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا فتوبوا إلى الله عباد الله وسابقوا إلى مرداته لعلكم تفلحون بجنة عرضها السماوات والأرض أعدا للمتقين يقول تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وردنا, دي وردنا إلى ديننا أجمعين ردا جميلا يا رب العالمين اللهم وفقنا لحسن عبادتك ورد طاعتك وجليل مخافتك وأهد خاتمتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وتقبل اللهم شهداءنا وشهداء المسلمين أجمعين اللهم تقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل دعاءنا يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين اللهم أنزل الأمن على ولاية بمبي خاصة وسائر ولاياتنا جيريا يا أرحم الراحمين اللهم لا اللهم خذ بأيدي السفهاء اللهم خذ بأيدي السفهاء اللهم خذ بأيدي السفهاء وخذ بأيدي الطغاة والمعتدين يا قهار يا جبار يا عزيز يا مقتدر اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم علماءنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل السلامة اللهم أنزل السلامة اللهم أنزل السلامة على النيجيريا اللهم أنزل السلامة على النيجيريا والأمن على الولايات نيجيريا اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين fara magana akan goma na ƙarshe kuma shi ma ana gab da a ci rabinsa kamar lokaci ya ƙware da wuya wata juma'a ta sake dawowa cikin wannan wata na ramadan wanda ya ribantu ya ribanta wanda ya tabe allah ya sauke ya tabe ya yi asara amma duk da haka yana da dama ta 'yan kwanaki hudu ko biyar da suka rage muna roƙon allah ya mana mawafaka muna addu'a kuma ya Allah wannan zafi muna roƙonka Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah ka sauƙaƙa wannan zafi ubangiji ka saukar mana da sanyi da rahamarka ya Allah kuduba tana magana akan falalar goma na ƙarshe ya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita sashin watanni akan sashi fifitawa sannan ya ƙara ma watan ramadana ɗaukaka da bayyanuwa da daraja ya zaba daga cikin watan ramadana goma ƙarshe ya saukar da alkur'ani a cikin saukarwa muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya ya shar'anta wa bayinsa abubuwa na ibada da yawa ba don komai ba domin su isa zuwa ga aljannarsa kuma da shan salsabi muna shaidawa lallai lalle annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne nabi ya bautata ma ubangijinsa matukar bautawa ya kaskantar da kansa zuwa ga ubangijinsa kaskantarwa tsira da amincin Allah su tabbata a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa ba su canza ba canzawa bayan haka ya ku bayan Allah ina luku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka tare da yin aiki da abin da ya saukar na alkur'ani da ribantuwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka da azumcin wannan ranaku da kuma tsayewa cikin darare ubangiji ya ce ku yi guzuri mafificin guzuri shine tsoron allah allah ya ce ku ji tsorona ya ku masu hankali ya ku musulmai allah ya so abin da ya so buwayarsa da ɗaukaka da kirari da jinjina sunayensa sun tsarkaka ya so da ya fifita sashin halitta akan halitta wajen samun matsayi da kuma darajoji da matsaya da daraja wadda Allah yake fifita dan adam tsakanin su a junan su Allah ya halitta mabuwayi da daukaka ya halitta dan adam sannan ya zaɓi wasu daga cikin su suka zamanta manzannin sa a cikin manzannin kuma ya fifita wasu daga cikin manzannin akan wasu ubangiji kamar yadda ya faɗi yana cewa waɗancan manzanni na fifita shashin su a bisa sashi daga cikin su akwai wanda na zaɓe su mu rinka hira da su muna magana daga cikinsu akwai waɗanda na daga darajojinsu Allah sarki ya tabbata gare shi ya fifita sashin mala'iku wato akan wasu akan wasu mala'ikun kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata yana cewa Allah shine yake zaba daga cikin mala'iku ya sanya su manzanni haka kuma yakan zaba daga cikin mutane ya nada su annabawa Allah buwayarsa da albarkarsa ta buwaya ya zaɓi wasu gurare ya ba su albarka akan wasu wurare makka ita ce uwar alƙariya masallaci mai alfarma na makka shi ne mafifici daga dukkan sauran masallatai sannan sai masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai masjidin aqsa Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi wasu zamuna ya fifita su akan wasu zamuna goma na ƙarshe na zulhijja su ne mafifitan ranaku wato a duniya gaba ɗaya mafifitan dare kuma su ne dararen lailatul qadri wanda Allah ya zaba a cikin waɗannan goma na ƙarshe na ramadan wanda su ibada a cikin su ya fi watanni dubu ya ishe ka daraja da girman daraja cikin waɗannan goma na ƙarshe na ramadana ya ishe ka girman ɗaukaka da falala cewa Allah ya keɓance su da daren lailatul kadiri kamar yadda ya bayyana da saukar da alkur'ani dan abbas yana cewa Allah ya da shi da shi da mahaifinsa yana cewa Allah ya saukar da alkur'ani a dunkulansa gaba ɗaya daga nau'in mahfuz zuwa wani guri da ake kira baitul izza a wannan saman duniya sannan ya ci gaba da saukowa a bayyane bisa gwargwadon yadda bukatun mutane suka fita har tsawon shekara ashirin da uku haka na Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ku bayan Allah a cikin waɗannan darare akwai darare wadda ibada a cikin su ta fi wata dubu girman daraja a cikin su ne mala'iku suke yawaita sauka saboda yawan albarkar da take cikin wannan dare kuma a cikin wannan dare ne ake hukuntar da wasu al'amura a nan ne ake kaddara wasu ajalulluka da arziki da sauransu kamar yadda Allah ya ambata a cikin alkur'ani yana cewa cikin wannan daren muke rarrabe komai na al'amura da hikimar mu inji shi Allah tabaraka wa ta'ala Imam Buhari ya fitar da hadisi daga Aba Hurairah yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk ya tsayar da wato yayi ibada cikin wannan dare yana da imani da kuma neman lada a gurin Allah to an gafarta maka dukkan zunubansa da suka gabata babu shakka mai arziki shine wanda Allah ya masa mawafaka da samun aikata aiki cikin wannan lokaci mai albarka kuma sa'an nan Allah ya datar da shi ya samu karbuwa a wajen ubangiji cikin wannan dare babu tababbe sai wanda aka haramta masa wannan alherin a cikin sa ya ku yan uwana cikin imani lalle goma ta ƙarshe tana daga cikin watan Ramadana manzon tsira sallallahu alaihi sallama ya kasance yana jaddada aiki yana ƙara yin aiki yana ƙoƙari ciki wajen bautata ma Allah daga sallah da azumi da sadaka da karatun alkur'ani an karɓo hadisi daga ita Aisha uwar mu'minai tana cewa manzon tsira ya kasance sallallahu alaihi sallama yana baza ƙoƙarinsa a cikin goma na ƙarshe ƙoƙarin da baya yin su a cikin sauran darare in ba wannan ba an fitar da hadisi yana cewa tana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya kasance bai ma kasance wato yana takaitawa a kansa shi kadai ba balma yana tayar da iyalansa domin bauta ma Allah kamar yadda aka ruwaito daga gare ta idan goman karshe suka shigo manzon Allah yana ƙara ɗaure wato mazuji sannan kuma yana rayar da darare kuma yana tayar da iyalai jibrilu ya kasance tsira da amincin allah su tabbata gare shi yana masa darasin alkur'ani a cikin watan ramadan kamar yadda imam bukhari ya fitar lalle babu shakka manzon allah ya kwadaitar da mutane akan su karanta alkur'ani tare da lura da shi kuma ya ba su labari da girman lada da suke samu da ganima da suke kwasa musamman mutumin da yake karanta alkur'ani hadisi daga dan masaudu yana cewa tsira da abincin Allah su tabbata ga manzo Allah manzo Allah yana cewa duk wanda ya karanta harafi guda ɗaya a littafin Allah to za a bashi kyakkyawan abu guda sannan kyakkyawan abu guda din za a rubanya shi zuwa goma da kwatankwashin sa manzo Allah ya ba ina ce muku wai alif lam mim harafi bane a ina da gaya muku alif harafi ne kuma lam harafi ne sannan mim ma harafi ne ku yi koyi da magabatan ku waɗanda suka gabata wajen karatun alkur'ani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi wasu daga cikin su suna sauke Al'ƙur'ani a wuni da kwana wasu kuwa suna saukewa har sau biyu a wuni da kwana wasu kuwa suna barin dukkan wani darasi da ya shafi ilimi suna lizimtar karatun Al'ƙur'ani da wato littafin Allah da karanta shi da tadabburi yana daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wato a goman karshe cewa ya kasance yana yin itikafi a cikin masallacinsa ba don komai ba sai don ya ribanci wannan falala don kuma neman zatin Allah da yardar ubangiji da kuma neman lada a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala an karbo hadisi daga Aisha Allah da da ita tana cewa lalle manzon Allah ya kasance yana yin itikafi a goman karshe na Ramadan har Allah sai da ya karbi rayuwarsa bai daina ba sannan a bayansa matansa sun ci gaba da yin itikafi a masallatai domin bautata ma Allah ku yi koyi da annabinku sallallahu alaihi wasallama kuma ku tsarkake ubangijinku wajen aikinku sannan ku ribanci lokutan da kuke da shi dukkan abin da kuka gabatar na alheri za ku same shi a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine mafi alheri kuma shine mafi girman lada ya ku yan uwana cikin kauna wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala wannan wata mai alfarma na Ramadan babu shakka ya daura niyyar barin kasa ya daura niyyar barin ku babu abin da ya rage na kwanakin sa sai yan kaɗan daga cikin kwanakin da ya rage saboda haka ku ribanci sauran abin da ya rage daga cikin abin da zai kusanta ku zuwa ga ubangijin ku tabaraka wa ta'ala na daga aikata aikin da'a da nisantar abubuwan sako da sha'awoyi da yawaitawa daga ayyuka nagartattu lalle ne ku saurara kuma ku wadatu shine ku ribantu daga falalar waɗannan lokuta ta yin sallar juma'a ta yin sallah a cikin jam'i ta ba da zakka ta kuma yin sadaka ta ambaton Allah da yawa da istighfari da sauran dukkan wasu abubuwa da suke kusanta ɗan adam wato da ibada da yin addu'o'i babu shakka watakila za ku kasance daga cikin waɗanda Allah ya yi magana a kansu yake cewa lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna da idanuwan ruwa masu gudana suna karba daga abin da ubangijinsu ya ba su domin sun kasance kafin wannan lokaci su masu kyautatawa ne sun kasance kaɗan suke bacci da daddare sannan da safe suna istighfari sannan a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi waɗanda suke badawa ga wanda ya tambaya da wanda ya kame bai tambaya ba ku nisanci kasala da gazawa da wato da gazawa domin waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin abin da suke sabbaba ma ɗan adam hasara da kuma taɓewa dukkan wanda shuka ta zarce masa bai shuka iri ba to za ka gan shi ba zai iya girban komai ba sai na dama da bakin ciki madalla da mutumin da tsoron Allah ya zamanto shine jarinsa a cikin wannan wata kuma ya riko da igiyar Allah wato shine alkur'ani ya riko da ita ku kusanci ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin waɗannan kwanaki masu falala da waɗannan darare masu albarka da addu'a wacce take keɓantacciya tsarkakekkiya wadda ɗan adam ya tsarkake ta zuwa ga Allah ku kusanci Allah ta hanyar yi masa da'a ku kusanci Allah da kyakkyawan gaskatawa ga ubangiji da kyakkyawan tsammani a wajensa na umurtan ku da ku rike alqur'ani kuma ku zamanto masu karanta alqur'ani madalla da wanda ya rike alqur'ani madalla da alqur'anin da ya zamanto mai ceto a bance taswa a ranar tashin alkiyama hadisi daga abdullahi ibn umar Allah ya dade shi yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa da azumi da alqur'ani suna ceton dan adam a ranar tashin alkiyama azumi yana gaya ma ubangiji yana cewa ya Allah ni ne na hana shi cin abinci da sha'awar ku ta iyali da kuma abin sha duka ba ni ceton su ya Allah Qur'ani yana cewa na hana shi bacci saboda yana karanta ni cikin dare ya Allah ka bani ceton sa sai Allah ya danka ceton ya ku mazajen dare ku kyautata ya ku mazaje da daddare ku yi kokari kowa ya jaddada ya koma zuwa ga Allah yana da bukatu iri daban-daban da yawa saututtukan da in sun yi magana cikin dare ba a mai da su ana karba saboda haka ba wani wanda wato babu wanda zai tsaya cikin dare addu'a sai wanda yake da karfar niyya ya ku bayan Allah magabata sun kasance Allah ya da su suna roƙon Allah wata shida Allah ya isar da su zuwa ga watan Ramadan sannan kuma suna roƙon Allah wata shida da suka rage cewa in sun yi azumin Allah ubangiji ya karba mu yawaita addu'a akan cewa Allah ya karba mana wannan ibadar sayyidina Ali yana cewa yana kira a cikin daren ƙarshe na watan ramadan yana cewa kai tun bukata ta wane ne ya zamanto wato wadda Allah ya karbe shi masa barka wato masa gaisuwa ta murna wane ne kuma wanda aka haramta masa ne masa ta'aziyya da jajantawa wanda duk ya kyautata daga cikin ku abotarsa ta kyawu da wannan wata mai alfarma to babu shakka zai kasance daga cikin waɗanda ubangiji ya datar da shi kuma ya tsayar da shi kuma ya bashi ikon aikatawa babu shakka wanda duk ya jinkiri kuma bai aikata komai ba to bai yi kokari ya ga sauran waɗannan 'yan kwanaki ya cika da kyawawan ayyuka domin ai dama abin da ake nema kyakkyawan ƙarshe ma dalla da mutumin da ya azumci wannan wata ma dalla da mutumin da ya tsayuwar dare cikin wannan wata ma dalla da wanda ya waɗannan ayyuka yana da imani kuma yana neman lada a gurin Allah ku yi gaggawa zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala ku yi gaggawa zuwa ga yi ma Allah da'a ku tuba daga zunuban da kuke aikatawa domin Allah mai gafara ne yana cewa gobe dai za a cika ma kowace rai abin da ta aikata kuma duk wani mai shuka zai girbi abin da ya shuka in alheri in ma sharri in ka kyautata ka kyautata ma kanka ne idan ka munana to tir da abin da ka munana ya ku bayan Allah ku tuba zuwa ga Allah ku yi tsere zuwa ga neman yardar Allah za ku samu babban rabo da aljannar sa wadda fadin ta ya kai fadin sammai da kasai an tanade ta ne kadai ga masu tsoron Allah dukkan abin da kuka gabatar na alheri za ku same shi abun Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alheri kuma shine mafi girman lada ku nemi gafara a gurin shi Allah domin ya kasance mai yawan gafara kuma mai tausayi ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ubangiji ya umurce ku Allah da mala'ikunsa suna salati wa banzo ya kuma su imani ku yi salati tare da sallamawa ga wannan manzo da alayensa da sahabbansa Allah ka yi tsira a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo su da kyautatawa Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka rahamarka ya Allah Allah muna roƙonka rahamarka ya Allah Allah muna roƙonka rahamarka ya Allah muna roƙonka ya Allah gafararka mafi girma ya Allah muna roƙonka ya Allah ka kubutar da mu daga dukkan wani aikin zunubi Allah ka ba mu wato damar samun kwasar ganima cikin wannan da ayyuka nagartattu ya Allah muna roƙonka ka rabauta mu wato ka ba mu rabo da samun aljanna Allah muna roƙonka ta tseratar da mu daga wuta Allah muna roƙonka ka gafartawa mu'minai maza da mu'minai mata Allah Allah ka gafarta wa musulmai maza da musulmai mata rayayyu daga cikinsu da matattu Allah ka buwa da musulunci da musulmai da kaskantar da kafirci da kafirai ubangiji muna roƙonka ka dawo da mu kan wannan addinin na ka dawo wa wanda yake mai kyawu gaba ɗaya mu ya ubangijin talikai Allah kai mana mawafaka ga kyakkyawar bautar ka ya Allah idan mun yi kuskure ya Allah ka yafe mana kuma ka karba mana Allah ka yarda da mu bisa yi maka da'a ya Allah ka sanya mu cikin manya-manyan masu jin tsoron ka ya Allah ubangiji muna roƙonka ka kyautata cikawar mu ya Allah a cikin dukkan al'amuran mu ya Allah ka tsayaratar da mu daga wulakancin duniya da azabar lahira ya Allah ka sanya wannan gari ya zamanto abintacce wadatacce da wadata da sauran dukkan garuruwan musulmai Allah ka karbi shahadar shahidan mu ya Allah duk inda suke ya Allah ubangiji muna roƙonka ka karbi azumin mu ya Allah ka karbi tilawar mu ya Allah ka karbi tsayuwar mu da muke cikin dare ya Allah ubangiji ka karbi ruku'un mu ya Allah ka karbi sujjadojin mu ya Allah ubangiji ka karbi addu'o'in da muke ya rayayye dawwamamme ya mai tausayi mai rahama ya wanda yake girmama mafi wato ya mafi girman masu girma Allah muna roƙonka ka saukar da aminci a bisa wannan jiha ta Gombe ake bance da zaman lafiya da sauran dukkan jihohin Najeriya ya Allah ubangiji muna roƙo ka rike hannun wawaye masu ta'addanci da zunubai ubangiji da waɗanda suke ta'addanci akan rayukan mutane Allah ka kame hannayensu ya Allah ubangiji ka kame hannayen wato 'yan ta'adda masu masu ƙetare dokoki da kashe mutane ya Allah ya wanda yake mai tilastawa ya mai tilastawa ya mabuwayi ya wanda yake da iko akan komai Allah ka nuna musu ikonka ya Allah idan ba za su shirya ba ya Allah ubangiji ka ji kan iyayenmu ya Allah ka ji kan iyayenmu mata ka ji kan malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah dukkan mamatan mu ka yafe musu ya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka ji tausayin mamatan mu ya Allah ya mafi tausayin masu tausayi Allah saukar da aminci Allah ka saukar da aminci Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a bisa Najeriya da aminci a dukkan sauran jihohin Najeriya Allah ka karbi waɗannan addu'o'i ya ubangijin talikai Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duk. duniya ka kuma bamu mu rabo mai kyau a lahira ka tsayar da mu azabar wuta wa sallallahu umma ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم جماعة